da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da suka dace da wannan wata mai albarka ta ɓangaren da aka amshi addu'o'inmu da ibadunmu kuma aka samu a cikin bayin da Allah ta'ala ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara rahama da jinƙai da tausayi zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya waɗanda suka riga mu gidan gaske a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka musu kabarinsu Allah ta'ala ya haɗa su da rahama a cikin kabarinsu Allah ta'ala ya sauwaƙe musu tsayuwa a filin kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna ta firdausi matsaloli da muke da su a mu najeriya suna nan da dama muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana ɗauki abinda za mu iya allah ya sauwaƙe mana abinda ba za mu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wuce mana gaba ya magance mana matsala da ake fama na rashin tsaro a wasu bangarori muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki waɗanda suke tada hankali bangarori da dama muna addu'a Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu ya kara sauran bayinsa daga gare ta muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri ko albarka ko arziki ko aminci da yake ba wata al'umma Allah ta'ala ya babu a Najeriya <coughs> kuma muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i ko musiba da yake kara wata al'umma Allah ta'ala ya kare mu a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa shugabanninmu tsoronsa da kuma tausayinmu waɗanda muke cikin talakawa a cikin al'umma Allah ta'ala ya ƙara mana bin doka da kuma gyara mu, da kuma tsayawa inda aka tsaye da mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayyu alqayyum muna roƙonsa da sunayensa masu daraja Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana waɗannan addu'o'i ga baki daya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya idan akwai tambayoyi sai a fara da su ko yau muna nawa ga wata sha tara ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu mun sha tunatarwa akan muhimmancin kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan ina ga kusan duk wanda ke jin wa'azi shi ma malami ne akan sanin falalan kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan kusan duk mai jin wa'azi a cikin mu yanzu malami ne saboda malamai suna yawan karantar da mu muhimmancin waɗannan kwanaki to ina mana nasiha da cewa nasiha da cewa kar mu yi ƙasa a gwiwa mu dage a waɗannan kwanaki masu albarka ga hadisai da dama musamman waɗanda iyalan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ruwaito musamman a gidansa gimbiya na na aisha radiyallahu anha akwai hadisi na bukhari da ke bayani idan dakhala al-ashru shadda izara wa aiqada ahala wa layla wannan hadisi da kuma makamantansu suna nan a bukhari da muslim misali hadisi na 1920 cewa idan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan suka zo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana ɗaura bantansa ɗaura banta iya nufin yana ƙara ƙoƙari wajen ibada shi man bayi da ragwanci a ibada amma idan kwanaki goma suka zo to ƙoƙarin da yake ƙarawa yake yi abinda wanda yake karantar da mu shine mu mu ƙara ƙoƙari fiye ma da yadda yake don shi yana da tabbacin allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa amma duk da wannan yake ta kokari na yin wannan ibada to yayin mu da ba mu da labari da tabbacin an gafarta mana abin da fa muke shi shine lalime a cikin a cikin haske muke ta lalime so ba mu da tabbas kokari muke mu yi aikin alheri nan mu yi a can mu yi a can duka dan me don mu samu dacewa da rahamar Allah Allah ya yarda da mu ya gafarta mana ya ba mu aljannar da muke roƙo dare da rana to amma shi iya da tabbaci yake wannan ibada zai daura bante ya kuma kwane yana sallar dare wa aika da ahala yana tare iyalansa a kwanaki goma na ƙarshen ramadan a koyi koyawa yara yin ibada duk wanda ya fi shekara bakwai zuwa sama da haka to iya da kyau a koya masa ibada shekara bakwai zuwa goma a kwaɗaitar da shi daga goma kuma a umarce shi wasu yaran a koya musu sallan dare na minti goma sha biyar wasu minti talatin wasu awa ɗaya wasu awa ɗaya da rabi wanda suka kosa daga awa biyu zuwa sama da haka yara su saba da ibada ita ibada sabo ake in ba a saba ba suna ne yanzu zaman da kuke anan kuke jin tafsiri a zo kusan kullum awa ɗaya sabo ne yanzu ka ɗauko wani wanda bai saba da zuwa ya ji wa'azi Allah ya ce ya ce wallahi ya a minti biyar zai fara hamma a minti biyar kuma bifo lokacin ya zai duba agogo kamar sau 60 zuwa 70 ba a gama ba ba a gama ba amma kai idan ka zo ka zauna saboda ka saba sai ma awa ɗayan ta yi baka san ta yi ba amma wanda bai saba ba zai zama ne ka kaɗai amma ba zai iya yi ba so shi duk aikin alheri tarbiyya ne mu horar da 'ya'yanmu akan bin Allah mu koya musu bin Allah har fa azumi da ake koya yara irin azumin moda ko rabin azumi ba laifi ba ne yaro ya azumi zuwa a Zahar ya karya bayan kwanaki ya fara kaya zuwa la'asar wata sai ka ga ya wuce har magariba da training ne in baka masa ba zai iya ba kuma in ka hore shi bayan na farilla in ya girma zai yi na nafila amma in baka koya masa ba daga ramadana sai ramadana in an yi sa'a wani zai tambaye ka azumi kake litinin azumin ana bin ka bashi ne ah, kawai na kyauta wai wai na kyauta akwai ba hawan Allah ga baka wai na kyauta kawai kawai kyauta ta kawai kai ba wani dalili kawai kai na ce a ah, aikin nafila ne ana samun lada haka kawai ba dole ba kuma kake yi ya ce cabbi to hankalinsa ya gari saboda tarbiyya ce idan yaro ya wani shiga ce kai dakata wannan ba gadon gidanku ba ne gadon gidanku shine bin Allah sai ka koya masa ya bi Allah shine gadon gidansu mafhum ah. tayyib kuma wa ahaya laila yana raye gare da ibada a wajen raye dare ba sai sallah ba mu yi sallah mu yi addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mu yi ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah mu yi ta addu'a na bukatunmu na lahira da na duniya kala kala damuwoyin lahira da duniya a roki Allah yan uwanka marasa lafiya ka tuna da su kasarka ka tuna da ita aminanka ka tuna da su iyayenka yan uwanka aminanka da suka riga mu gidan gaskiya ka musu addu'a na alkhairi dukkan wani wanda ya nemi addu'a wurin ka wanda ka tuna ka kira sunansa wanda baka tuna ba ka yi jan'i Allah ta'ala ya san kowa da kowa waɗannan su ne irin ayyuka da ake bukata mu rika yin su a waɗannan kwanaki masu albarka kuma kamar yadda bahaushe ce wai a ramawa kura a niyyata to anan arama wa mai tafsiri da jan baki a niyyarsu waɗannan ba kura ya ne mai jan baki ne da mai tafsiri so arama wa mai tafsiri da mai jan baki a niyya don Allah an tashi ibada a tuna da mu most importantly a tuna da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya sannan a tuna da mu in kuma ɗaya ce addu'ar da zaka mana to kai wa iyayenmu ka manta da mu in kuma za ka taimaka ka musu ka mana to mu ma muna miƙa ƙoƙon bara a saka wa mai tafsiri da jan baki aniyarsu in an saka mana da aniyar mu an yi laifi da ya ce wai wanda ka ji an ce aniyarsa ta bi shi yana ta hada aniyar ce ba ta da kyau. to mu muna fatan Allah ya sa aniyar mu ta bi mu ai addini muke koya muku sa muka ce a saka mana da aniyar mu so aniyar nan shine addini so don haka in ka ce Allah ya saka muku da aniyar ku mun gode don tsakanin mu da ku shi ne addinin Allah ta'ala ya samu wani lafiya a daina surutun ana karatu da Allah Allah ta'ala ya samu wani lafiya sai tambayoyi ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin Allah ya ji kan iyayenmu nan gaba kaɗan za mu daina amsa tambayar wanda ba ya iya mu addu'a da eh, in kana so mu amsa maka zanzanto ka tuno da iyayenmu in ba don su ba da wakilin mu ba ma ne. komai da sanadi su ne sanadin zuwan mu duniya Allah ta'ala kuma shi ya halicce mu malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya kirkiri tafiya saboda ya ajiye azumi a sha ruwa lafiya babbar magana idan muka duba cikin almuhuni na ibn kudama a littafi na biyu namba na hamsin da biyu ya kawo maganganun malamai na cewa waɗanda suke kirkiran wani abu na sabon allah kamar irin wannan don su ajiye azumi to ajiye azumi baya halatta gare su waɗanda aka kira su ajiye azumi su ne wanda allah ta halarci faman kana minkum maridan aw safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar a cikin bakara bangaren aya ta da da biyar. sai ce wannan shine fahimta na malikiya da shafi'iyya da hambaliya dukkaninsu sun tafi akan cewa wanda yake halin tafiya ya kirkire ta kamar don sabon Allah kamar irin wannan don ya ajiye farilla to azumi baya halatta ya ajiye a wannan hali da waɗanda kawai suka saba su ne hanafiya Allah ya ji kansu gaba daya malaman da suka ce baya halatta ajiye sun dogara da ayoyi ne a Qur'ani min babil misal da Allah ta'ala ya ce famanit turra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi wannan zai zama cikin bakar aya ta 173 Allah ya ce famanit turra wanda aka bukatar da shi zuwa gayyaci mushe amma sai Allah ya toge wasu mutane da bai halka su mushen ba sai ce fa man ibtura ghaira bagin banda wanda yake bagi bagi shine wanda yayi wa shugabansa tawaye ya fita a cikin karkashin shugabanci wala adin da wanda kuma ya ketare iyaka shine kamar yan fashi da makami ko masu garkuwa da mutane sai Allah ya ce to waɗannan ko suna cikin bukata bai halatta su ci mushe ba dan me dan aikin da ya bukata da su sabon Allah ne to tunda sabon Allah ne suka bukaci mushe to mushen ya haramta amma wanda ya kama hanya don ya ziyarci iyayensa ko don ya je kasuwanci ko don ya je ibada ko don ya je zumunci sai ya samu kansa a jeji zai mutu saboda yunwa in ya ga mushi ya halatta ya ya ci don aikinsa na halal ne amma waɗannan kuma aka ce bai halatta ba don mai don su cikin aikin haramun suke da irin waɗannan dalilai malamai suka ce baya halatta a musulunci mutum ya ƙirƙiri tafiya don ya ajiye azumi to anan ba za a halattar masa da ajiye azumi din ba don shi addini ba abun wasa ba ne kuma ba a yi wa Allah wayo a cikin addini da ya shar'anta dole ne a bi Allah da imani ba wai da dabarbaru ko wayo ba mafu tayyib wallahu ta'ala a'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah malam ina maka fatan Allah ya kara taimaka maka a dukkan al'amuranka amin ya hayu ya qayyum ya ji kan iyayenka da na ma amin ya hayu ya qayyum Allah ya sa aljanna ce makoma a gare su da mu baki daya amin ya hayu ya qayyum tambaya na ita ce malam dan Allah wata shawara zaka ba wa al'umma akan fifita al'ada fiye da addini Allah ya kai malam gida cikin koshin lafiya amin ya hayu ya qayyum to ita al'ada ba a fi fifita ta akan addini idan muka duba littafi na ar fi usulin fik na Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi a shafi na bakwai yake cewa al'ada tana halatta a yi aiki da ita matukar al'adar nan ba a samu shari'a ƙur'ani ko sunna sun ce haramun ba ne dukkan al'ada da muke aikatawa kalca namu ko wani tradition halal ne amma da sharadi matukar bai ci karo da dokar da Allah ya sa ba idan al'ada ta ci karo da addini ana mai ana jingine ta a gefe in ba ta ci karo da addini ba ana mai ana iya aiki da ita ana iya mai da ita ana iya aiki da ita so da haka a ka'ida mabanganci ita al'ada muna iya aiki da ita matukar bata ci karo da addini ba to amma da al'ada kuma akan addini ya ce wannan kai tsaye bai halatta ba aulawiya priority da preference shine karantarwar addini akan al'ada in muka ɗauki aure da ake yi a garuruwanmu ai da akwai al'adu da yawa da yanzu sun bata mu muna 'yan kanana mun samu kaɗan daga cikinsu amma yaran yanzu saboda fahimta ta addini ba su ma same su ba saboda me saboda wayewa na addini ya sa al'adun nan duka an yadda su a me an yadda su a kwandon shara sai aka bar waɗanda ba su ci karo da addini ba wanda ba su ci karo da addini ba kuma su ma in ba a ɗauke su da tsanani da takura kai ba shine kamar kayan aure al'ada ne a yi akwati mai a kai gida a yi zannuwa kalca ne bai ci karo da addini ba tufatarwa ne ko baka mata ba in ka zo gidan dole ka yi a nan malamai ba su cewa haramun ne saboda mai saboda kawai sai a tashi a bangaren sadaki wannan babu laifi a an daura aure za a je a dauko amarya wasu su dauko da rana wasu su dauko da yamma wasu a dare duka al'ada ne ka zaɓi lokacin da za a dauko amarya wannan duka al'ada ne ba wani abu ba <coughs> taron aure da muke a haɗu da yawa al'ada ce kawai sai zama mai mune shaidu kuma mune ilani announcement an yi announcement amma ka je kasashen laraba sau da dama irin saudi arabia kana cikin masallaci ba sai a daura auren a safin bayan ka baka sani ba baka ma san ana yi ba so duk wasu al'amura na al'ada in ba su ci karo da addini ba a shari'a ana me ana halartar da su amma daga sun ci karo da addini sai mu aji kuma dole mu yi kokarin ci gaba da wayar da kai na mutane da al'adun da aka daina in mace aka kai ta gidan miji aka yi aure bayan kwana ɗaya in ka san abubuwan da ake yi a ce yarwa ta kai yarwa ta kai ta kai wani ya zubi ko misalin ba zan iya bayarwa ba gaskiya misalin ma bayi da daɗin a fade shi al'ada ce da sai a ɗaura aure sai a ce an ɗaura dawa da muhammadu wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dare yayi kuma sai a rika zaga ta gida gida sai a zo kofar gidan ku sai a turo kana so eh, in kana so sai a baka in baka so a wuce gidan wani gaba har aka ɗaura auren ba a san wane ne mijin ba a da idan ka an mace ta annabi to babu sadaki wai annabi muhammad aka ɗaura auren da shi yanzu waɗannan akwai su ana wa tsammanin da ya babu su saboda mai saboda sun ci karo da addini an manta da su to a komai da komai idan al'ada ta rusa addini ana ajiye al'ada sai a yi addini mafu tsayi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya kuma akwai misalai da dama na al'ada idan ya ci karo da addini ana ajiya wa zai iya bani koda misalin aya kwaya ɗaya na al'ada da ta ci karo da addini kuma aka yadda ita hmm? misali laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib sai ce walakin Birra, man amana billah a cikin bakar aya ta nawa 177 ko kaga sai ce ba nagarta bane ku rika kallon mafita rana da mafada saboda da kalcan su ne al'ada ne sai Allah ya ce wannan yanzu bai da amfani walakin dal birra man amana billah sai aka rusa al'ada da me da addini kaga laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib al'ada ne walakin dal birra man amana billahi kuma menene shari'a ne addini ne wannan shine min babin misal yau za mu tashi akan darasi na goma sha tara insha Allah kada a manta a saka mai tafsiri da aran ma aniyarsu ita kuma kura kan same ta ita ma a saka mata aniyarta yau za mu tashi da ikon Allah a cikin darasi na 19 a watan Ramadan hijira shekara ta 1442 idan zan tuna daidai za mu tashi ne kan aya ta goma sha hudu ne ko a cikin suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها فإن الله سريع الحساب hmm, da daɗi ne wallahi Allah ya saka da alheri a Qur'ani yana da daɗi matuƙa da gaske Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da so da biyayya da fahimtar Qur'ani da aiki da shi zuyyina linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawati son sha'awa minan nisa'i na mata walbanina da 'ya'ya musamman maza والقناطير المقنطرة من zahabi, والفضة da kuma son tara da yawa daga cikin zinare da azurfa wal musawwama da kuma dawakai waɗanda suke korarru na musamman wal an'am da kuma dabbobin ni'ima na gida wal hars da kuma gonaki da kuma 'ya'yan da kuma tsirrai ko kuma ƙwaya haka zalika mata'ul hayati duniya wannan dukkaninsa jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu Allah inda ku a wurinsa husnul ma'ab akwai sakamako wanda yake mai kyawu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sakamako mai kyau da ke wurinsa wannan aya Allah ta'ala a cikinta ya mana describing duniya ya siffata mana ita duniyan nan kan mecece menene yake cikinta ne menene na jin daɗi a cikinta menene abin sha'awa a cikinta wannan aya ita ce gaba ne a takaicen takaitawa duniya ga mafiya yawan mutane kuma a cikin ayar yadda mai imani ke kallon duniya ya saba da yadda mara imani ke kallonta. Dukka muna cikin duniya ɗaya amma dace mu san menene matsayinta kuma yaye dace mu kalle ta wajibi ne mu kalle ta a mahangar da addini ya amince mu yi mai mu kalle ta mafhum tayyib Allah ta'ala ya ce zuyina zuyina daga kalma na menene na'am daga zinatun zana zinatun so zuyina wannan an gina kalma ne akan fi'ili ne mazi amma na mabniyun lil majhul an kawata wa mutane son sha'awa na mata da 'ya'ya da dukiya shine an kawata wa mutane son sha'awa na iyali da kuma dukiya a dunkule duka biyu ne shine family da kuma me da kuma duniya wealth su ne a takaice saboda a cikin ayar an kira abubuwan duniya guda bakwai biyu suna cikin famili ne iyali biyar kuma suna cikin dukiya ne ko kuma kuɗi mafhum yi kuma a ciki sai aka yi aiki da abin da ake cewa fiqhul aulawiyat wato science of prioritization or science of preference shine a jera ababe bisa ga yadda aka tsara sun da yadda mutane suke karkatuwa gare su don haka zuyina an ƙawata linnasi da mutane wane ne ya ƙawata musu an ka ce allah sai ka ba da dalili إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وجد زوجها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون جزاكم الله خيرا <laughs> أه، أتأملنا كارما kar a haɗa ni da aiki da ya zo a ayoyi guda biyu da arama ya kawo mana duka a cikin sura ɗaya iya nuna mana kawata wa mutane abu yana yiwa ko allah ta'ala ne ya yi ko shaidan da ya yi a ayar farko a cikin suratun namli inna ladina la na bil akhirati zayyana a a'malahum Allah ta'ala ya ce waɗanda ba sa imani da ranar lahira mun kawata musu ayyukansu a nan sai Allah ya ce shi ya kawata. zayyana lahum a'malahum fahum ya amahuna alhali suna makanci a duniyar suke rayuwa a cikinta wato idon na gani amma zuciyar ba ta gani wannan aya ta hudu kenan a cikin sautin namli kaga anan sai Allah ya ce ya kawata aya ta 24 da aran ma ya kawo sai ya ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma fasadda kuma anis sabili a wannan aya a cikin kissar bilkis aya ta 24 a cikin namli a nan sai Allah ya ce kaga da ka kissar shaidan abin nan bilkis na same ta da mutanenta suna yi wa rana sujada kuma bayan Allah sai ce wa zayyana da kuma shaidanu a amalahum a nan wurin kuma shaidan ne ya kawata musu ayyukansu amma da ya kawata sai mai fasaddahum anis sabil ya toge su daga hanyar Allah to wannan aya na nasu wanne za mu ɗauka a ga wanda ya imani da Allah ya zama yana da iyali da 'ya'ya da dukiya to sai mu ce me Allah ta'ala ne ya kawata masa dogaro da aya ta hudu ta cikin namli ko kuma maganar da Allah ta'ala yake cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi ghairi sai ce me kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahu Allah kaga anan sai ce ya kawata wa kowace al'umma aikin da kaga al'umman nan bai takaita ga wacce ta wa Allah ba har wadda ta yi imani da Allah Allah yana iya kawata mata aiki wannan cikin suratul an'am kenan aya ta 108 kaga sai yace kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka muka kawata wa kowace al'umma aikinta ashe ba al'umma kadai da ta bijire ba so eh, yadda ake tafsirin ayar idan Allah ta'ala ya sa maka son sha'awa na iyali da 'ya'ya da dukiya sai ka neme su ka kuma biya bukatun ta hanyar da Allah ya shar'anta to a nan baka fita a cikin kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum ba idan kuma mutum ya bar shedan ya rinjaye zuciyarsa ya zama son ya'ya ya wuce iyaka son dukiya ya wuce iyaka son mata ya wuce iyaka to anan ya zama me innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum anan kaga Allah ya kawata amma da ya kawata musu saboda rashin imaninsu da ranar kiyama da imani da Allah sai shiga cikin babin wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai mu tashi daga ayar na namli ta kudu mu koma ta 24 asali kawata wannan Allah ne ya sa maka son abu a zuciya idan ka ji kana sha'awar ka yi gona allah ta'ala ne ya sa maka sha'awar saboda mai zuciyar ka kata ga wannan lokacin da ka tashi neman gona sai ka ce bari na nemi kudin halal na sayi gona to anan baka fita a kawata wanda allah ya maka ba idan ko mutum ya ce to bari ya je rashin gaskiya ya sayi gona to anan kuma ya shiga cikin mai zayyana wani shaidan mafhum tayyib don haka waɗannan ababe mai imani da mara imani kowa yana da bukatuwa gare su iya gwargwaro shi shine ta wace hanya aka neme su kuma da aka neme su yaya aka sarrafa su to a nan ne mutane ke bambantuwa mafhum tayyib shi yasa Allah yace na kaga da yace inda ce zayyana linnasi sai babu wahala idan mutum ya kauce duniya sai mu ce to ai kuma Allah ne yace ya kawata amma da aka gina a kan mamlilin majhul yana daukan interpretation kala kala zai dauki wannan zai dauki wannan a wannan fiska Allah ne a wannan fiska kuma kai ka bar shedan yayi wasa da zuciyar zuciyarka yasa ka kai me kai sabon Allah mafhum yi don haka zuyyina an kawata linnasi ga mutane hubbu shahawat son sha'awa minan nisa ka duba ibarar ba a ce hubbun nisa ba sai aka ce hubbun shahawati minan nisa kaga ayar shine zuyina da nasi hubbu shahawati minan nisa wa hubbu shahawati minan banin wa hubbu shahawati minan qanatir al duka haka yake dauka ba wai akan matan ya takaita ba duka waɗannan abubuwan sun shiga ciki hubbu so na sha'awa ga mata wannan yasa a ka'ida malamai sukan ce idan za ka yi aure kar ka auri mace don soyayya ka aure ta don kauna akwai bambanci tsakanin soyayya da kauna a hausance in soyayya ne kawai siffar halittarta ne ba baka sha'awa sai ka aure ta Ba ka damu da family background ba Ba ka damu da kwatanta bin allanta ba Ba ka damu da karatunta ba Ba ka damu da nagartanta ba Ba ka damu da jin gidansu ba kawai siffar ta ma sai ka aura to a waɗannan mafiya yawan lokaci daga canjin halittar ya canja to sai walakanci ya shigo ciki saboda daman an yi auren ne don soyayya ba don ƙauna ba amma lokacin da kaga babanta mutumin kirki ne kace ai wallahi dattijon arziki ne iya da ya ta kwarai eh sai ka ganta ta maka ga ta kuma ɗaliba ce da tsatsiya tana haddan qur'ani kuma tana karatun medicine sai kace alhamdulillah daman ina sha'awar ɗaliba da ke son mai karatun medicine sai ka duba tan gidan bayan ka ganda sai ka ga halittar ma ya maka to a nan kauna ne ba soyayya ba ita soyayya ka takaita maganan auren ne a kan siffar halitta kauna kuma ka faɗaɗa manufofi na addini kyawawa sun shigo ciki don me don kana sha'awan ka samu 'ya'ya masu nagarta shi yasa an gaba ka samu sayyidina umar radiyallahu anhu ka zo da mace kace ina so ka gaya mun yayi zan yi tarbiyyar 'ya'ya sai ce yi aure sai ce kace sai ce to ka makara ai ita tarbiyyar yaya daga zaben uwar ake fara ba sai an aiku ba ko an aure ta in kana son ka yi tarbiyyar yaya ka samu alaran momi irin su abdullahi abba zaria to tun ba ka yi auren ba daga nan za ka fara amma ran da ka riga ka aura aka yi sati biya gida sai garkace to aka raba kalla ina son abun bayanin ya za mu samu yaya na kwarai to ai ka riga ka yi foundation din gini ginin ya fito an yi foundation sai ka ka samu architect sai ka ce kana so a zana maka gida amma sai ka ce ga foundation an zai iya zana maka a'a ba zai zana maka ba za ka same shi ne tun ba a zana gidan ba sai ka ce zana maka sai ku yi agreement kai da shi yarjejeniya ɗaki nawa ake so wani tsari ake so amma ba zai kai foundation ka gama foundation ya fito ka zo ka ce to ga foundation a zana mun gidana ba to ran da kai aure sai ka zo kai tambayar tarbiyya to haka kai kenan shi yasa sai aka ce hubbu shahawat son sha'awa na biyan bukata ita bukatar da kake da shi na halitta namiji yana iya biya da mai imani yana iya biya da mara imani mafu tsayi kuma an kawata wa mata na maza amma me ake nufi idan akwai wannan sai a sarrafa ta ta hanyar da Allah ta'ala yake so ka duba mace ta kwarai saliha wacce ke mai nagarta a cikin duk siffar mace da kake so duk halittar da kake so siffar akwai wata baiwar Allah mai wannan siffa yadda ka san akwai baiwar Allah mai wannan siffa akwai baiwar shaidan mai siffa so duk siffar mace da kake so a duniya akwai wata mai imani da ke da shi akwai wata mai nagarta da ke da shi akwai wata salihar baiwa da ke da shi so da ka kada wannan son sha'awar da siffar mace ya sa ka je ka nemo wacce za ta wata bata maka gida ta bata maka karbiyar yaya kuma ya zama ƙauna shine priority ka ba mai soyayya ba shi yasa fiyayyar halitta da ya tashi bai ce hubbiba ilayya hubbun nisa o hubbu shahawat minan nisa ba sai ce hubbiba ilayya min duniyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salah wannan hadisi iya cikin musnad na Imam Ahmad a littafi na uku hadisi na 128 sai ce an sa mun a duniyar ku son turare da mata amma bai ce sha'awar mata ba sai ce hubbun nisa iya son zama da su don ya taimake su ya kula da su ya kuma yi rayuwa ta aure da su su aifa masa yaya shi yasa ya ce ba ilayya min duniyakum at-tibu nisa shi yasa ya auri mata da yawa amma a cikin su na na Aisha ne kadai budurwa sauran zawarawa ma ya aura wannan ke bayyana maka ba zuyina ilaihi hubbu shahawati minan nisa bane laisa bi rajul shahawani sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne wanda wai ya karkata ga kawai son sha'awa da zuciyarsa babban imaninsa ne yake mame yake guiding ɗinsa zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so mafhum tayyib wal banin da kuma ƴaƴa an sa mutane son sha'awar ƴaƴa a ce ƴaƴa na ne kuma sai aka ce albanin banin yana nufin wani jinsi na 'ya'ya na maza wannan yana cikin fitinar da har yanzu muke fama da ita a har a yanzu musulmai ne suna zuwa su yi sallah ba bai sun kyamace shi sai namiji wallahi wannan siffa ce ta jahiliya maza da 'ya'ya duka da mata da maza duka daga wurin Allah ne kuma kowanne a cikinsu Allah ta'ala ya iya sa albarka a ciki 'ya'ya maza ku yi haƙuri ni ma namiji ne amma a mafiya yawan lokaci ‘ya'ya mata sun fi jin kai akan mazan a mafiya yawan lokaci ‘ya'ya mata sun bijin kai akan maza sau da dama amma ‘ya'ya maza son sha'awa na alfahari duk mai son alfahari ya fi son ɗa namiji ya zo ya ce ga 'ya'yansa nan waɗannan ga sunan a nan wurin ga manir ga jafar ga zubair ba haka ake ba sai jera su saboda mai akwai iyayen da ba sa iya zuwa wani wuri da 'ya'ya mata suna jin kunya ai wannan ba addini ba ne ba wanda Allah to inda ba aihuwan mata ta za a yi mu namiji ya aife ka namiji ya ɗauki cikin ka namiji ya naƙudan ka ka duba wani rabon kura a wurin nan ai shi ne wai tilka idan kismatun ziza asalin rabon son rai mu fa iyaye mata ne suka ɗauke mu a mahaifa suka haife mu in ka ce ba ka son su ba yasa ce hubbu shahawat min nisa wal banin har a yanzu da yawa sun fi son da namiji in ma aka masa haihuwa in namiji ne take zai fara zuwa abokanansa mun samu karuwa I had been blessed with a baby boy. The father, the mother, and the baby are all well. To kuma da mu sabe kai kai na kuɗa Wai shi ma bi zuwa amma da yawa an kaga ya ce have been a baby ya shiru mace ne ko kace aihuwan yi shiru to mace ce wallahi wannan ɗabi'a ce ta jahiliya su ne aka aifa musu mace suke shiga halin tsakanika yi وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من suratul nahl ko aya ta hamsin da takwas da da hamsin tara. Allah ya bamu labarin mai ake a jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi wa ɗayan su bushara da mace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib fiska sanayin baki irin yana haɗiye fushi daga an ce matar ka ta haihu mace sai fara fushi mace ta haifa mace ta haifa gidana me yasa za a haifa mace Allah ta'ala ya ce haka suke shine wa huwa kadhib yana haɗiye fushi uwar ma tana tsoron ta da shi ya tawara min kau yana ma nisantan mutane abokan zama ba ya zuwa temple ya zauna bai ya zuwa majalisa ya zauna min su ima bushira bi saboda baƙin cikin abin da aka masa bushara da shi ya rika cewa a yi su ko a ne zai rike yar nan a cikin walakanci ne au ya dusu hutu ko kuma zai bunne almaulud din nan a cikin ƙasa ne kawai ya je ya bunne in a jahiliya ne mutum bai ma iya shiga cikin abokan san aika masa bace amma mu a musulunci ba haka bane ya mace daga Allah ne namiji daga Allah ne kuma mace na iya zama sanadin ka aljanna kamar da namiji yake zama ana samun mai nagarta a namiji ana samu a mace kuma kowa Allah yana iya bashi imani abinda mace za ta yi namiji zai je karatu za ta yi medicine zai yi medicine za ta zama ya zai zama ma to menene a ciki kuma albarka kake neman Allah ta'ala shi san mai albarka mu duba kisan Abdullahi ibn Mugaffal radiyallahu anhu musulunta ya yi kullum ya zo majalisar manzon Allah sallama ya zauna sai ya zauna ya yi tagumi haka shi kaɗai yana tunani manzon Allah ce me faru ya ce babu wannan annabi ya matsa masa ka gaya min me ya dame ka ne ya ce wallahi shi ne a jahiliya ya yi tafiya ya bar matarsa da ciki shekaru da dama bai dawo ba ta aihu kuma babu waya ba bane a buga masa a ce an masa haihuwa saboda jahiliya son rai ake yi sai ka bar mace da ciki kai da shekara goma goma sha biyar ba da ba ruwanka da cinta da shanta ya ce yana dawowa gida sai ga yarinya a tsakar gida tana wasa sai tambayi yaron wace ce wannan tace cikin da ka bani da shi ne aka haife ta ta yi wayo ya mace kika haifa ta ce mace ce sai ce zai ni ha ki mata ado sai uwar ta shiga daki da sawa yarinyar nan kaya na ado bayan ta mata wanka ta mata gaye ta dauka za su na bane ne sai dauka mu hannu zai fita da sai uwar ta ce karkaci amana ba dan ta san illar jahiliya karfa ka ci amana ba wannan ya ce bakar ka ci amana sai ya share uwa yana da a sai ya tuna wani jeji ya fi kowane hatsari a garin su wallahi sai dauke ta jeji da ita iya tafiya sai ya ce to daidai ina zan kai da sai ya tuna wata rijiya a cikin jejin sai da wajen rijiyar da ya je rijiyar sai leƙa sai ya ga ashe ta kafe ma ba ruwa duwatsu ne a cikinta ya ce ya ɗaga ta haka sai yarinyar ta ga ƙasa a jikinsa da gashin sai tana share masa ƙasa tana cewa baba bari in share maka ƙasa da ta kammala sai ya jefa ta a rijiyar sai ya ji ta yi ihu ya ce sai hankalinsa ya tashi sai ya ce ba wai me yasa ya jefa ta me yasa ta ihu ba har yanzu ba ta mutu ba shine tashin hankali sai ya koma gefe ɗauko ƙaton dutse ya tura dutsen a kanta sai ta fashe gaba daya ya ce yana daga ido ya kalli manzon Allah sai ga annabi yana zubar da hawaye yana cewa inda zan tsaye da haddi a kan mutum daya bisa ga ta'asar da ya a jahiliya wallahi da na tsaye da haddi a kanka lakin da islamu ya jibbu ma kabula ku ya ce ka yi sa'a musulunci yana kankar abin da ya riga ya shi a kan wannan abin da aka yi a jahiliya manzon Allah ya zubar da hawayensa shine Allah ya saukar da wa idza bushira ahaduhum bil zalla dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa ya yatawara min al qawm min ima ma bushira bi ayumsikuhu ala a am yadsuhu fit turab sa'a ma yahkumun 'ya'ya maza da mata duka daga wurin Allah ne kar mu rika fifita ɗaya akan ɗaya duk wanda Allah ya ba mu roƙi albarka a ciki babu wani wanda ya fi ɗaya babu wani jinsin da ya fi ɗaya wai albarka Allah ta'ala yana iya sanya albarka a cikin maza yana iya sawa a cikin 'ya'ya mata in ya ba mu mata mu yi farin ciki mu gode in ya ba mu maza mu yi farin ciki mu gode duka kyauta ce daga wurin Allah ta'ala Allah ya ce wal kan muqantara da kuma alkanatir alkanatir shine jam'i na kintir kintir shine kamar da Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'amanku bi kintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanku bi kintarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima wala sura zai zama zai zama nan ali imran kenan aya ta 75 muhammad shahid kaga wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi kintarin to jami'in sai a ce kanatir ya ɗaya ƙintar ƙintar shi ne dukiya mai yawa malamai sun ƙara wa juna ilimi allah ya musu rahama akan menene asalin ma'anarsa wasu sukan ce ƙintar ya kai ƙuƙiya dubu wasu malamai suka ce ƙintar shi ne dukiya ta zinare da azurfa da za a yanka ƙatuwar saniya sai a ɗauki fatanta sai a cika fatan da zinare sai ta cika gaba ɗaya ta yi tozo sai a ɗauka to wannan shi ne kenta sai an cika fatar saniya to ka duba ne a ce ro gold ba wai sarƙa ma da aka yi ba a gold ɗin kansa a cika fatar saniya ai kai ka san kuɗi ne mai yawa Shi ne alƙintir guda ɗaya to a nan ƙanatir aka ce ba jam'insa ne jam'in gwalagwale cikin fatu fatun shanu shine tari mai yawa minar zahab daga zinare wal ko da azurfa duk duk kudi a duniya babu wanda ya kai zinare da azurfa kuma har a yau haka ne har a yau haka ne babu kudin da ya kai zinare da azurfa a kuma kudi da ka sani a yanzu duk sun shiga cikin wannan walƙana tsirin muƙantara duk sun shiga cikin wannan wani kudi ya fi kowanne daraja a duniya na, na. wani ya ce dala wani ya ce pound ok kuwait kudin kuwait kudin kuwait dirham dinar na kuwait ya fi kowane kudi daraja a duniya daga na kuwait sai wace kasa sai na bahrain su ma suna da dinar su. daga na bahare sai na wace ƙasa sai na oman duka kasashen laraba ne daga na oman sai na wace ƙasa sai na jordan daga na jordan sai wace sheik pound stalin na birtaniya ita dala ta tara ce ma a daraja ta tara ne kasashen laraba guda kudin nan su suka fi kowane kudi karfi a duniya so duk kudin su ya shiga ciki shine an sa wa dan adam kawata san kawata tara kudi shi yanzu mutum mutum zai tara kudi inda ba dan shaidan ba idan mutum ya tara bukatunsa sai ya yi mai sai ya haƙura sai ya haƙura yanzu a ce mutum iya da dala biliyan biyu don allah bai zai da shi shine fa wal ta muqantarati min adh-dhahab wal fidda kuma hatsarin wanda suka tara da yawa sun fi kowa bukatan ƙari yanzu kai kana da wani cikin akawun ka saura naira dubu talatin da daya kana da kwanciyar hankali da nutsuwa za ka yi bacci da ke yi ka yi ibada wani iya da dala biliyan ɗaya ma da zai iya bacci ba shine bala'i na dukiya dimo yake karuwa dimo ko mutum yake kara shiga cikin damuwa inda dan adam iya da tunani in ka samu iya buƙatar kan ai sai ka hakura ko to mutum zai samu buƙatar kansa bayan ya samu buƙatar kansa har ƙarshen rayuwarsa kuma sai kaga lokacin buri ke karuwa kaddara dan shekara 25 yayi burin kuɗi saboda iya da lafiya zai ci kuɗin da allah mai shekara 70 80 90 ne yake sha'awan yi da kuɗi Dinki zai yi ko gida yake so yayi ko gishiri yake so ya sha ko shuga zai ji ko aure zai yi ko menene ai akwai shekarun da in mutum ya kai ya dace ya nan yanzu ya dace duniyar nan mai kaffa kaffa da ita in ta yaudari dan shekara 18 ko 25 ko 30 ka ce ni dan shekara 70 ko 80 ai bai dace ta yaudare ni ba to man sai ka samu dattijo shekarunsa sun ja yana da jikoki su ma sun yi digiri amma ya kowa son kuɗi me zai da su kowace gaba a jikinsa ta yi rauni amma kuma har yanzu akwai mai tankuli ko ba zai iya kyauta ko sadaka ba Shi shine tsirin mu muqantarati min az-zahabi wa fefa in ba don sharin shaidan ba in ka samu biyan bukata ai ya ishe kuma abun tsoro waɗanda suka fi kuma kowa fa kuɗi sun fi kowa tsoron talauci kai kana zaune dubun ka sha ɗaya a kawon hankalinka a kwance shi yana zaune yana da abun da ya kai naira miliyan ɗari uku amma wallahi ba cikin damuwa yake da tsoron talauci in aka kira talauci sai ya firgita amma kai dubu sha ɗaya baka tsoronta wal musawwama an kuma sa mutane son alkhai shine duk da wakai al musawwama branded horses kenan waɗanda suke hora rula lafiyayyu a duk abun hawa har a yanzu a duniya a duk abun hawa duk da an yi kere-kere babu wanda ya kai doki ado idan za ka haushi ko jirgin sama bai kai doki a ado ba in ka jirgin ka tashi ake ganin jirgin a anguwar jirgi ba ya fara ke ba mai jirgi jirgin bai taba zuwa anguwar ko ba dai talakan anguwar ya ganka kana da jirgi in ka zuwa ya fara ke kwana ko gari baya shigowa to ta yana ka ce jirgi ne jirgin wa ma ya san shi sai dai ka yi hoton ka fito da shi amma doki a gida za ka ban kofar gida ka hau yasa shi ne asalin kayan ado kuma abin hawa shi ne abin alfahari na masu mulki duk mai mulki idan yana bukatar alfahari doki ne za ka ba mu aya ne والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون wannan cikin suratul nahl aya ta tabbas. Allah ya ce kaga alkhayl wal bighal wal hamir litarkabuha wa ashe waɗannan dabbobi da muke da su doki da alfadari da jaki amma sai aka fara gabatar da doki don ya fi daraja na ado Allah ta'ala ya ce abubuwan hawa ne na ado Ke sa in kana so ka ga alfahari to hawa doki ne ake alfahari da shi duk mai son nuna kasaita to za a hau doki saboda doki aka masa horo tafiyarsa ma ta kasaita ne wadda za ka ga yana tafiya yana kaɗawa yana juyawa in ka samu lafiyayyen doki ko ba ka da girman kai in kawo ya koya maka saboda zai rika kumbura maka kanka ne gashi da tudu a sama kuma duk inda ka hau doki aka masa ado ko makiyinka ne gani sai ya kalle ka ta wutsiyar idanunsa shi yasa alkhairul musawwama mutane suna son dawakai shi yasa duk ci gaban duniya har a yanzu ba ajiye doki ba duk inda ka je kaga ake sarauta da kasaita to sai ka ga doki a wurin in kuma sarki yana so yana maka kyautar girma zai baka doki sai a baka doki a ce ga doki an baka shine a nuna maka kyautar ma ta kasaita ce don babu abin alfahari da nuna girma da isa da kasaita irin doki shine wal khailil musawwama bayan ka kira doki sai ka kira mota yanzu akwai mota da za a saye ta naira miliyan 250 a shiga jirgi mutum sai dauki biliyan kaza sai sai jirgi ya ajiye shi biliyan kaza wani sai wata uku ma bai taba shi ba kuma ana biyan kudin parking space saboda mai saboda kasaita wani bai da bukatar jirgin zai yi ne don wane yayi nima a ce na isa a daidai lokacin da yake wani akwai yan uwansa a ƙauye ruwan sha ma ba su da mai kyawu akwai yan uwansa marayu kudin makaranta ma ga gare su makwabcinsa da ya rasu 'ya'yan suna zaune a yanzu da ake cikin halin azumi ba su da abin buɗe baki amma ya yi wannan kai mutum da sai dauda doki 500 ciyar da doki 500 da ciyar da mutum 2000 wahala ba doki 500 ai shine alkhairin musawwama yasa dole mu gane priority mu doki 500 na yi mai da shi a yadda ake cikin talauci da babu yadda al'ummar mu ta zama abun tausayi jahilci yayi yawa talauci yayi yawa matsaloli sun yawa na daura doki 500 na yi mai da shi in akwai mai doki dari biyar ya haƙuri ban sani ba kawai misali na baya amma duk duniya ban san wani ya yi ba amma na san ba za a rasa ba a yi mai da shi wannan ciyar da dawakar. idan na haɗa kuɗin na ce a je ƙauyen mu na ɗauki nauyin marayu da shi ai Allah ta'ala kada ya san albarkar da zan samu duniya da lahira wal an'am kuma an sa mutane san al'am su ne dabbobin gida akwai shanu akwai raƙuma akwai tumaki akwai awakai wannan duk sun shiga ciki to mutane suna son su shi yasa idan ka samu asalin mai kiwo kamar komai amma kar ka taba dabbarsa kar ka taba dabbarsa baya ka taba dabbarsa ai na ba ku kissa wani mai kiwo wani kanuri abin da ya faru gare shi kanurai da kenan su yi haƙuri aka kalle shi aka ce masa za a baka abu biyu ka zaɓi ɗaya a ciki ƙwaya ɗaya za ka zaɓa na farko a lahira na biyu a duniya ma ka zaɓi ɗaya aka ce na farko shine a ce a lahira Allah ya baka aljannan firdausi da duk abin da ke cikin da shi Allahu akbar Allahu akbar Allah amin Allah amin in kuma ba aljanna ba a duniya a baka garken shanu kosassu ya ce kut kut kut a rada kun ruɗa ne haraka kun ruɗa da wai ya ruɗe ya yi shiru ya ce ba za a haɗa duka biyu ba da aljanna da shanu aka ce sai dai ka zaɓi ɗaya ya ce a raga kun ƙara ruɗa ne aka yi aka yi ya ce zaɓen ɗin da yana da wahala ɗin dai a raga na ruɗe ɗan uwa na kanurai na tuba da Allah na na tuba har a kunce mun kura na tuba ya ce a raga kun ruɗa ne to kaga wanda ke na maka shi mutumin ƙauye idan ka gan yana kiwon dabba ka rika mutunta dabbarsa in ya maka laifi kai shi kara saboda karancin karatu ya sa suna son dabbobin a wani lokacin fiye da 'ya'yan da suka haifa sai ya fi son dabbarsa fiye da ɗansa tsayi, tayyib wal harf kuma an sa mutane son 'ya'yan kwaya eh, gona da kwaya shine ana son gona da noma a noma shinkafa a noma wake a noma gyada a noma gero a noma maiwa a noma masara a noma kaza alharf shine abinci duk wanda gwan da kake yanzu ake ta yi muke cin duk ba daga nan ake yin su ba a noma alkama kaga an maka abubuwan da ake ci su pizza kana ga babu su a ciki ne shawarma da ake babu su a ciki ne duka ya shiga cikin alharf din duk waɗannan Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayatin duniya waɗannan gaba ɗaya jin daɗin duniya ne kuma shi yasa ya haɗa su wuri ɗaya a wasu ayoyi ya kira su da mai dukiyoyi da iyalai إنما أموالكم fitna, فتنة wannan zai zama cikin suratu tagabul kenan ko aya ta goma sha biyar inna ma amwalukum wa auladukum fitna abun sani kadai amwalukum shine hubbu shahawati min nisa'i a amwalukum shine min al-dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf wa auladukum wannan shine kuma iyalai hubbu shahawati min nisa'i wal banin sai Allah ya ce fitina ne gare ku wallahu indahu ajrun azim a wurin Allah lada mai girma yake a can anfal kuma yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim aya ta 28 a anfal kaga sai yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitina ku sani abin sani kadai dukiyoyinku da 'ya'yanku nan fitina ne in kun neme su ta hanyar Allah kun sarrafa su ta hanyar Allah ku shiga aljanna in kuka neme su ta hanyar shaidan kuka sarrafa ta hanyar shaidan aje wuta Allah ya kare mu shi yasa duk iyalai da 'ya'ya addini ya damu da ta yaya aka same su kuma ta yaya ake sarrafa su ta yaya suka zo ta yaya suke tafiya mafhum sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid duniya wannan jin daɗin rayuwar duniya ne dukkanin su jin daɗin rayuwar duniya ne in kaga an ce jin daɗin duniya malamai suka kwatanta shi ne da tsumman mata lokacin da suke cikin halin rashin tsarki to ne duniyar gaba daya sai Allah ya ce wallahu da husnul ma'ab amma in kai hakuri ka ba wa lahira muhimmanci a wurin Allah shi yafi dan me don rayuwa mai dadi tace rayuwar ina lahira wama hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib hmm. wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan wannan cikin suratul ankabut aya ta 64 Allah ta'ala ce wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahawun wa la'ibun dukkan rayuwar duniya ba komai bane sai wasa da sharholiya wasa ne da sharholiya duk duniyan nan wasa ne da sharholiya sai ce me wa inna daral akhirah lahiyal hayawan amma rayuwa ta hakika ita ce rayuwar lahira amma duniya wasa ne da sharholiya wallahi babu asararre kamar wadda ya haƙura da lahira da duniya amma Allah ya ce da mutane sun sani da muhimmancin lahira ne ba duniya ba amma duniya wasa ne da sharholiya duk abin da ka mallaka a duniya za ka kwana ne a gida ɗaya a ɗaki ɗaya a kan gado guda ɗaya in mota ce sit kake zama a kansa sai kuma menene a gadon ma in ka je wani bangare kake kwanciya duk mai karka sai ka kwanta wani bangare wani bangaren yana nan yamci kuma sai menene a ciki duk yadda kake son duniya abinci dai in zaka ci baka saka ci kilo goma ba a wuni duk mai kanka baka ci kilo goma sai kuma menene a ciki agogo kwaya ɗaya zaka saka in ka saka duka zama mahaukaci hula ɗaya ce kana saka duka zama mahaukaci wallahi kana shigowa masallacin allura da hula biyu dan kana da arziki ɗaya a kan ɗaya muna ganin ka za mu kauce ba za kauce ba to mutum ya sa takalmi biyu ɗaya a cikin ɗaya za a gan shi ka bi tsaya za ka matsa Waltununi jununi funun ai hauka fanni fanni ne so to me a cikin rayuwar dukkaninta agogon ka ɗaya hular ka ɗaya rigar ka ɗaya kuma in ka mallaki riga miliyan ɗaya za ka saka a lokaci ɗaya kuma a lokacin da ka sa kake burgewa a daidai lokacin wani ya gama yayin ta shi to kuma sai menene subhanakallahumma wa bihamdika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 ka se ka sago ye walahu ta'ala